Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Barka da kasancewa da Madalla TV. Insha Allah bidiyon mu yau za mu muku jawabi ne akan yadda ake mining na Simple Coin. Yoni. Da fara zan ajiye muku link a description da kuma comment wanda za ku click akan shi ya kawo Telegram. Sai ku yi joining na group mu. wanda amu link na shi wannan mining. da kun samu link kun click akan shi sai ba ku dama ku register sai ku dinna start kamar haka bacin kun yi register da kun danna start zai buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku kamar haka sai ku ɗan jira kamar da kuke gani nan shine fuskar a ma'ana dashboard na shi wannan mine na simple coin to nan kamar da kuke gani nan adin abin da ya tara min ne da shi nan kimanin dubu talatin da uku da ƙwaya hamsin to sannan nan ma kun ga adin abin da ya tara min ne nan ɓangaren farming kenan shine wannan kimanin kwaya dubu sha bakwai da ɗari shida da sittin da shida nan kuma kamar yadda kuke gani nan spinning ne ma'ana wili ne ake dannawa shi ma ya bada mayan saboda haka yanzu za mu karɓi kowanne shi wannan na famin kawai da na correct ɗin nan za mu yi mu karɓe shi za ka ganin baras ɗin ya ƙaru ya tashi daga dubu talatin da biyu zai koma zai ƙara yawa bari ku gani madalla kun ga yanzu ya ƙaru ya koma kimanin dubu hamsin kenan to tunda mun karɓe shi sai mu ƙara na wannan start farming ɗin da na start farming shikenan zai ci gaba da farming din mu to gashi na yanzu kun ga son farming to wannan kenan shi kuma wannan da ya tare a wannan saman tafin zamu yi shine zamu rika karɓar shi kamar haka misali kun gani za ku ga yana raguwa kun gani nan shine da ake tafin shine muke karɓar wancan sama da ya taru amma ga wanda ya soma yanzu ba fa zai ga wannan kimanin dubu talatin da wani abu ya tare a nan ba sai ya wani abin da ya samu kafin zan nuna muku yadda ake ƙona domin me nan ɗin ya ƙaru shi ma nan shi ne mutum yadda zai yi ya karɓe shi dawa cikin balas saboda ka bidiyon ya tsayi bari mu shiga ya nuna muku yadda ake ƙona to in kana so buƙatar ka ƙona za ka shiga wannan boost ɗin nan ne nan wannan na uku ɗin nan da ka shiga boost to gashi nan za ku gani nan za ku ga wannan tap limit ɗin a ah, adin tafin ɗin da za ka yi ma'adin gwalawa da za ka yi wanda zai tara maka wancan na saman can to nan kuma coins per hour adadin abin da aka samu da awa coins da aka samu da awa kun ga nan na samu kimanin dubu biyu da ɗari biyu da takwas amma fa kai ba za ka gani haka nan ba domin sai ka na shine zai baka dama wannan ɗin ya ƙaru to kamar yadda kuke gani nan na wannan tap limit ɗin to yanzu za mu ƙona za mu ganin ya karu ne dubu talatin da uku da ƙwaya bari mu ƙona ƙwaya ɗaya a nan ku gani ne za mu ƙona bari mu ƙona mai dan sauƙi-sauƙi da wannan tap limit ɗin nan ana tap limit to wannan simple ɗin zaka ga nan nan ga simple nan ga coins nan ga invest nan ga academy to wannan simple ɗin na farko da wannan academy ɗin su abu ɗaya suke suna ƙara yawan abin da zaka suna ƙara yawan tafin ne abin da zaka yi tafin a baka shi kuma wannan coins da kuma wannan invest ɗin suna ƙara yawan abin da aka samu ne da awa ɗaya wannan coins da wannan invest ɗin saboda haka yanzu bari mu danna shi wannan mu gani bari ga wannan ne za mu ɗan samu ya ɗan sauki sauƙi bari mu shiga wannan margin trading kamar yadda kuke gani nan za a ɗauki ƙwaya dubu shida ne da ɗari takwas da hamsin na simple sannan kuma za a riƙa ƙara mun ɗari uku da talatin ma'ana yawan wancan wajen tafin da za a riƙa ajiye min kenan to yanzu sai in danna wannan gate for wannan ɗin to gashi sun ɗauka wanda yanzu zai koma nan gaba in zan kona sai na kona dubu goma kenan na misali na baku to ga gashi na kwanta dubu talatin a dubu talatin da uku da ƙwaya hamsin ne kun ga da mai dubu talatin da uku da ɗari uku da hamsin In ga ya ƙara yawa to nan shi ma academy ɗin duk da wannan simple ɗin saboda haka ba sai mun yi na wannan ba shi kuma wannan coins ɗin da invest su ma nasu iri ne saboda haka sai mu ɗauki nasu misali bari mu shiga wannan invest ɗin muka shige shi za ku gani gashi nan da awa ɗaya za a ƙara ok ba za mu ɗauki wannan baya kaɗan da yawa da awa ɗaya za a ƙara talatin nan da awa ɗaya hamsin da biyar za ku gani ga nan duka na ku za ku ga yawancin su a rarrafe suke nan kuma to yanzu bari in ɗauki wannan bari in ɗauki wannan gani ga shi za a ƙara min ƙwaya ashirin da takwas awa ɗaya sai in danna za a ɗauki ƙwaya dubu huɗu da ɗari biyu da sittin saboda haka sai in danna shi ga gashi an ƙara mini an ga yanzu nan ɗin zai ƙaru kenan to kun ga nan ma dubu hamsin da wani abu kun ga yanzu ya riga ya koma arba'in saboda an ƙona to duk wanda yake suna shi a gudu to shi ma zai shiga da ƙonawa ne to yanzu bari mu dawo kan fuskar shi wajen mayan ɗin nan kun ga yanzu nan za mu iya ci gaba da mayan ɗinmu ok afwan ya fita da mu bari mu dawo ga wanda shine zuwansa na farko na channel tamu ina fata zai mana subscribe sannan kuma muna fata kuna sha like na wannan bidiyo idan ya burge ku yanzu aiki na gaba bashin wannan sannan ga tax ga wanda bai yi ba zai shiga wannan tax na je ya gudanar da wannan tax din nan kuma za ku je ku yi following ɗinsu ne nan za ku yi fani da install na simple nan za ku join na telegram ga nan abubuwa da dama da za ku je ku yi inda kuka gwana don ɗin na riga na yi ne ragowar da ban yi ba su ne waɗannan za ku je ku yi za ku ƙara samun wannan boosting ɗin sannan sai wannan wheel ɗin nan za ka ga abin nan za ku danna shi a nan gefe kamar haka da kun danna shi zai buɗe muku nan screen ne da kun yi akan shi tuya wanda kuka zaɓa ko kuma wanda kuka samu ya zo setting shi to abin wajen za a baku saboda haka bar mi screen to kamar yadda kuke gani ga shi kimanin coins dubu ashirin yanzu nan muka samu ta hanyar wancan screen din saboda haka sai muka karɓe shi kamar haka za mu ga su ɗin ya ƙaru kun ga gashi nan kimanin dubu sittin kenan to wannan shine okay sannan a ƙarshe ga wajen invite nan nan za ku iya shiga ku yi inviting ɗin yan uwa da abokan arziki domin su ma su mayin kuma wajen naku zai ƙara ƙaruwa za ku rika samun 10% na abin da suka yi mayin wannan shine yadda ake mayin na shi wannan time farm na fata wannan bidiyo ya